malamin sa kuma wanda kuma da littafi da ke kawo kuduri na Allah ya ce da addini mun ci gaba ya rinja da shi ruwa ya ce muna roƙon Allah mai mata wa kan kaji da yayi tafiya zuwa kuma ana da lafiya kuma ya tafi wannan ibada ta da sauran bayan da suka gabatar da ibada Allah yi wannan kasar samun Najeriya da jagorar wata shugaban kasa da albarkaci jihar mu taimaki dukkan al'ummar musulmi ba su daya. Muna cikin surutun nisa yau za mu tashi daga aya ta talatin da hudu. Mala ya ce, ثم بين نظام Allah ta فيه. الله تبارك وتعالى ya bayyana muna tsarin gida da yadda ake jagorancin gida da zai shugaba Allah ta baraka wa ta'ala ya ce a rijal qawwamun 'ala al maza su hankalin jayarsuwa da shugabanci akan mata yu'addibuna hunna su mazan su za su wato ladabtar da mata ana na su wa ya kuduna ala aidihinna kuma su kama hannayensu ma'ana su haza su da abin da a daidai bima ku Allah ba'dahum ala ba'd wato saboda nikon da Allah ya yi wa sashe ga akan sashe ai bi tasbinihi lahum alaihinna nan aya karara suna nuna cewa Allah ya rinjayar da jinsin maza akan jinsin mata bil ilmi da ilimi wato Allah ya ba maza ilimi ne da mata wal da hankali hankalin maza ya ne irin jari bisa na mata wal wilaya da kuma shugabanci wa gaira zalika da wani wannan wato nan ana magana jinsi da jinsi a jinsin maza shi ne allah ta ba ku wata alayin jayar a kan jinsin mata bai hana a samu wani namiji wanda mace ta shi an gane ku ba an ce ne namiji ya fi kowace mace ba haka ake ne ba a jinsin gaba ɗaya ake magana ana iya samun guda guda cikin mata wadda ta fi namiji shi kuma cikin mazan ana iya samun wani namiji wanda ko maza da yawa wanda mace ta hi za ku yadda da ni ko ko ba za ku yadda ba saboda wato ana iya samun wasu daga cikin mata masu kamala akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ake ce kamala min ar-rijal kathir wa lam yakmul min an-nisa'i illa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin maza an samu da yawa sun kai ga kamala amma cikin mata ma akwai kammalallin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su asiya na ciki khadija na ciki sannan maryam na ciki da dai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kuma sai da aisha tana ciki ya ce wa fadalin aisha ala nisa'i ka fadalin saridi ala sa'iri ta'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya ita ma sai da aisha ta kammala domin har mata ne sauran mata kammala to saboda haka wannan fifiko ne da Allah da shi shine ya rinjayar da wannan jinsi na maza a kan mata ba wai roƙo maza sun kai ba ko kankan sun kai ko kuma a'a takara sun kai ba a'a Allah ya ce bi ma ba ba da ala ba wa ma an fa ne. kuma wannan yikon na maza a kan mata saboda abinda maza suke cewa daga dukiyar lil wato domin sadaki wannafaka da ciyarwa abinci da abinta da tufafi da wurin zama wato wannan ma ya zama sanadiyar Allah ta baraka wata ala ya ba namiji jagorancin gida wato domin shi ke yin nafaka wa ana abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga abu Muraira Allah ya dade shi ya ce hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها da za a kaddara ina ba da umarni ga wani ya yi sujada ga wani da na umarci mace ta yi sujuda ga mijinta wato mi wannan hadisi yake nunawa yana nuna girman haƙƙin miji akan matashi. wato kun ga sujuda haƙƙin Allah ne ba a awa wani sajada sai Allah to saboda haka launin annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da lawan har ku imtina'in li imtina'i wato imtina'il jawabi li imtina'i shar jawabin bai tabbata saboda ba a samu sharadi ba bai umurci kowa ya wa wani sajada ba balle ya umurci mace ta yi wa mijinta sujada a ce kaga ba a umurci mace ta yi sajada ga mijinta saboda haka bai cikin girmamawa a musulunci mace ta duka don da mijinta ko don karɓa wani abu ga mijinta ko don ba da wani abu ga mijinta wannan bai cikin girmamawa da addinin musulunci ya tada saboda sajada jinsi ne na ibada ibada ko ko iri ta ko ni kankanta ta za a kibanta za a kibanta da ita ga Allah shi kadai ah, abinda ake cewa duk bakwai kawai ma wajen gaisuwa haramu kun san dai ga al'ada mutum yana jin nauyi sau da dama mutum zai fi in ya sai ba da hannu ga wani babba sai dan duko da kara ko? to wannan ma ya shiga bangare na abinda shari'a ba ta yi da shi ba domin bai shiga cikin girmamawa girmamawa ga zuciya take kana zuciyarka ta cika da ganin kanin girman mutum kana fatan alheri gare shi yana cika maka idanu amma dan ka kai ka duka wa mutum ka yi mai sujuda amma ka ta ka ce daga wajen nan iskar ce mun kai su kuma daga wajen azalumin ce mun kai to me amfanin wannan babu girmama saboda haka girmamawa ana yin tsakani da Allah kuma wato cikin zuciya ta fasalihat waɗanda a salihan mata ai min hunna mubtada wa khabaruhu su sune masu da'a ai mutiyaatun da ya zawa nan matan da suke biyayya ga mazajen su lil gaibi masu tsarewa ga gaibi ai ne furujihin da suna tsare farjojin su wa gaida hada wannan sa kamar dukiyar miji bi jikin nan a lokacin da mazajen su ba bima hatizahunna Allah wato saboda tsaron da Allah ya yi musu wato ma'ana su mata Allah ya ba su kariya ba su tsaro to tsaro nan da Allah ya ba su wato su yi godiya ga Allah su ma su tsare gaibi ma'ana su tsare kansu su tsare dukiyar mazaje hayy awsa alaihin nan azwaj wannan tsaron Allah ya akan su shine Allah ya yi wasiki ga maza cewa su tsare hakkin mata wallahi ta kafuna nusuzahunna waɗannan da kuke jin tsoron saurin kansu ko yajin fa'izuhunna ku yi musu wa'azi macen da ake jin tsoron ta saba ta ki biyayya ga Allah ko ta ki biyayya ga miji ta tawaye hakkin Allah ko hakkin mijinta to annan Allah tabaraka wa ta'ala ce ayi musu wa'azi fa qaw fa qawifuhunna Allah ku tsoratar da su azabar Allah idan wa'azi ya yi amfani alhamdulillah in bai yi amfani ba ba su ji tsoron Allah ba to akwai mataki na gaba wahajuru hunna ku kawarce musu fil madaji wato a wuraren kwanciya ai ita bizu ila firashin akhara sai mijin ya tashi ya tabbace a wata shahida daban daban wata shahida in abu harnan in sun bayyana da saurin kai wato in wannan kaurace ba ta yi amfani ba mataki na uku wata da buhunna sai ku buye su zarban gairar mubarri wato bugu wanda bai cutarwa in lam na bi hijrani idan ba su dawo bi canza halin ba ta hanyar kauracewa da wa'azi ba to sai dai wannan bugun malamai suna cewa wato wani wata barazana ce kawai za a yi musu kamar a rute su da wata ulala ko kuma in ka kai a buga da wato hannun riga ko abin da ya kama da wannan Ah, ba wai a duga musu kashi ba Allah bai ba da umarni a duga musu kashi ba eh wannan a yi musu damutsa kun sa akwai damtse ko da an yi mai damtse kamar sai wani ɗan dambe na da ɗan dambe sun ka share bage da wannan addini ba sun ke da zaune balle a kai a yi kwallo da ita ko wanda ke kwallo da matan bayan sun buga bugu bai isa ga hannu ba sai an sa kafa an shura wannan musulunci bai yadda da wannan ba haka da an ce wata rubumunna to abinda shari'a take nuni dai wato ladabtarwa da tsoratarwa fa ina fara ku in sai muku biyayya fi ma yuradu minhunna wato suka aikata abin da ake bida gare suka dawo suka yi da bala ta dubu ai ta dubu alaihin na sabila kar ku nemi wata hanya ta cutarwa a kansu ai tsarikan ila barbihin da zulm kada ku yi jaye jaye har sai kun samu dalilin da za ku guje su inna allaha kana kana aliyan kabira hakika ubangiji ya kasance madaukaki ne mai girma fa abaru ku ji tsoron allah an yi wa aka da kada yi ku azaba in zaran ku mu wanda in kun ga in kun ga mata wato ma'ana in kana ganin sama kake da ita kai kake da rinjaye da ita komi kai mata ba a komi ko uwayenta ba su rama mata don wani ta ya kai zan ba ki kashi yi miki bugun da ba mai rama miki to sai Allah ya ce to ku ji tsoron Allah shi ko Allah sama yake gare na da wani kama kura ne daban ba haka ku ji tsoron Allah kar ku zalunce su in ku zalunce su Allah da kama sai ne وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما يعرض معالجة معالجة in sabanin mata da miji ya yi wasu sasantawa tsakanin su su to Allah ta baraka ta ala ya ce in kuntum ay alimtum ya wulatul umuri in kun yi sani ya ku majibinta al'amurra wasu laha wa umma da kuma masu gyara cikin al'umma kuka san cewa shiƙaƙa akwai saɓani bai nama tsakanin mata da mijinta bai na zargani da idafa sa'i ittisa'i shi shiƙaƙan bai nama fa ba su idan rigima ta kasance yau da gobe tsakanin mata da miji aka rasa sasantawa to sai a yi zaman kana sai a sa wata kotu wato ta wucin gari ta rabanar kotu shi ne Allah ta bawa da ala ce fa ba a ku ilaihi ma bai da sai ku aika zuwa gare su da yardar su hakaman wato wani mai hukunci rajulan adalan wato wani mutum adili masani min ahalihi daga dangin miji ai a kalibi wa hakaman suna aika wani mai hukunci masanin shari'a min ahaliha daga dangin mata shine wai wakilu zaudu haka mahu fi talakin wa qabul ibadi alayhi nan miji zai aika wakili ne wato wanda shi zai zama mai hukunci wajen saki ko karɓar abin nan shi ne kulli wata wakili ne ita kuma mata ta aika haka maha na ta wakili na hukunci fil ihtilai wanda shi zai yanka mata hulɗi madadinta wato idan har ta kai a yi hulɗin fa ya ta sani dani sai waɗannan alƙalan guda biyu su yi istihari wato wajen duba wajen matsala da ke akwai da saɓani tsakanin mata da miji wa ya muranin zalima sai su umarci mai zalunci bin rujuni cewa ya bar zalunci ya dawo ga hanya ina an ga zaman yana yiwa a ci gaba sai a ga an gano matsala yin take sai a ce to ka gyara ko ki gyara wai farka ni sannan su raba tsakanin mijin da matar in ra'aya in sun ga rabuwa ita ce an maslaha da kulin ko ta hanyar kuli yau da ake yin kuli ana yin kuli idan aka gani miji bai da laifin komi mata ita ce hada laifi ba ta son zama a auren tana cutar da miji sai an haka haka ne sai wakilin ta ce to ina neman a raba auren amma za a ba miji kaya ne za a sallame shi za a ba shi ba. to aula in kuma aka cewa matar ba ita adalayi ba mijin adalayi kuma zaman bai iya ci gaba saboda kila bai iya gyarawa to sai wakili ne ce to ya kama-kama da mijin za ya tawa kama ya kama matar kaga an raba aure cikin ruwan sanyi ba tare da a an sai waje ba sai dai nan ina yi wa ila limamin shiya da al'ummar musulmi na shiya su za su a yi wannan ƙarƙashin kulawa ina yi wa hakimi ko wata ko mai martaba sarki ya sa a yi wannan zaman ina yi wa kuma alƙalima ya aika a yi wannan wani lokaci za a rage mai aiki sai ya sa a kafa wannan kotun ta mutum biyu a samo guda cikin dangin mata guda cikin dangin miji sai a je a yi wannan aikin madadin kotu saboda a ala'ayyar halin ana yin wannan shine ba hakamai ne. to a nan akwai abin lura wato akwai abin da ake cema idorar cutarwa cutar da mace yana cikin dalilan da ke sa a raba aure ko kotu ko a irin wannan zama cutarwa ɗan nan tana yi zama ba da kashi ba tare da jin wani dokokin shari'a ba ko zagi ko walaƙanci ko sa mata barinta da yunwa ko barinta da ragga wayannan duka suna cikin cutarwa saboda haka idan kotu ko irin wannan zaman na alkalai guda biyu suka gano irin wannan cutarwa kuma aka ga ba a kai gyarawa to suna iya koyi yi hukunci mara kai haka saboda haka dole ne miji ya zauna da mata sai ba cutarwa ba mata ba duk musulunci gaba ɗaya abin da yake ta labarara wa ladara. kada ka cutar da wani ba cuta ba cutarwa ko kuma ba cutarwa har ma in ma an cike ka kai hakuri to Allah ta baraka wa ta'ala ya ce in yurida islam idan waɗannan masu hukuncin guda biyu suna nemin gyara yuwaffiqil lahu bainahuma Allah zai daidaita tsakanin ai baina ne Allah zai kawo daidaito tsakanin mata da miji ai yuqdiruhuma ala ma huwa ta Allah zai ba su alƙalan nan iko su yi abin da da'a mai islahin na gyara aure aw firakin ko raba aure inna allaha kana aliman hakika allah tabaraka wa ta'ala bai guce ba masani ne bi kulli shay'in ga dukan komi khabiran kuma masani ne wato mai bada labari lil bawadin ya ta abin da yake koye kan zawahir kamar abin da yake bayyane da bayyane da koye duka wato daidai suke gare alimin zai zo shahada wato al-sirr wal duka Allah tabaraka wa ta'ala da yake gare ma an hana kalama lokacin da ya tuke magana wato aka kai karshen zance fil ahkamil muta'alliqa bi hukukil azwaj wato bayanin hukuncin hukuncen da suka shafi hakkin ma'aurata shari'a sai ya fara fil kalami a cikin zance bi ma ya ta'allaka bi hukukil walidaini aka fara magana akan hakkin kowaye guda biyu wala qaribi da kuma dangi na kusa wa nahawin da makamantansu fabada sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fara magana bi haƙƙin lahi aka fara magana haƙƙin Allah dan shine mafi girma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa abdullah واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا

abdullah ku bauta ma Allah subhanahu wa ma ma'anar bauta a fi'u ku ne biyayya shi ma ya amurkun bihi ga abin da ya hore ku da shi ma'ana ita bauta Allah ta kunshi ko yi kaza ka yi ko bar kaza ka bari wannan shi ne ake cewa bauta wato bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ko hannuwa daga hannun wala tushriku bihi shay'a kada ku haɗa Allah da wani abu ai duhu da tsari ku kadaita Allah da bauta da ɗa ma'ana in dai ibada ce nau'i ne na ibada ko fi'iliya ko kawaliya ko kalbiya itikadiya duk wani duk nau'in ibada gaba daya ya ke fanta ga Allah da subhanahu da ta'ala don haka nan ana magana akan tauhidin uluhiyya tauhidul ibada duk da cewa akwai nau'in tauhidi na rububiyya shine tabbatar da girma Allah cewa shi yayi halitta shi yake ruwan sama shi yake kashewa shi ke ra'a shi ke bafa shi ke hana sannan akwai tauhidul asma wa sifat wato tabbatar da sunayen Allah da sunan Allah gare shi ba tare da kore wasu sunaye daga Allah ba ko sigofi daga Allah ba tare da yi musu wani tawili ba diri ba wannan shi mai cikin bangaren tauri to amma shi tauridin rubiya cewa Allah samamme ne kuma shi yake halitta shi yake shi halitta samai da kasa ya halitta mutane ya yi sauran abubuwa wanda yake ba wani wanda yake da awacca shi waɗannan abubuwan ba Allah to irin wannan tauhidin ana iya samun har da waɗanda ba musulmi ba sun yarda da shi kuma ba a samun gardama a cikin irin wannan tauhidin yan ma an samu yan jariya kaɗan amma inda ake samun matsala tsakanin dukkan manzannin Allah da mutanensu shine cewa abota ma Allah shi kadai a ce Allah ɗaya za a bauta ma to wannan shi abin jayayya aja da aja inna kaji abin da suka ce aja alal, ilaha ilahan wahida yanzu shi manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai mai da duk alloli da aka bauta ma ga sunan sun yi ishirin ko sun yi talatin ko sun yi ɗari duk ya ce su dunkule gaba ɗaya Allah abin bauta guda za a bauta ma shine Allah to bautar Allah shi dai suna ganin bai yi wa ce Allah ya za a bauta suka ce inna hada la shay'un jaa suka ce kai wannan abin mamaki ba ne. wannan abin mamaki ne أما وتعالى ما سمعنا بذلك ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يدور azab suka ce ya zo da sabon magana ba su jin wannan magana ba cewa wai Allah ya za a bauta ma shi kadai a wata aya Allah ta fara ko ta Allah ya ce da shi la ilaha illallah in aka ce mutu inna wa la ilaha illallah idan qila lahum la ilaha illallah wato muturukai sun kasance an ce musu ba a dinga wata, sai Allah Allah ya ka bauta masa sai su girma ke kai Allah ɗai Allah bai isa duk makalakadun nan makalakai masu bota a shi ne za su bota ma yana suna ganin Allah ibada mai ta fi ƙarfi ne sai dai a raba shi ya samu sauran alloli kuma su samu kuma babu mamaki ka ji mutum ma cikin musulmi yana cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya wanke ta kamar ruwanka amma kuma ya fada cikin shirka bai za a ga mamaki saboda tauridi ya fahimta da ya ganewa rana yanzu kun ga ga ka'ida ibada duka Allah ake wa ibada kuma neman agaji da neman ceto da kamun kafa su ba a yi ga kowa Allah ake yi Allah kawai za a rika ba a daga kowa to amma sai ka samu cikin musulmi sai wani ya ta banda ya suka ya ana iya kamun kawai Allah za a sai da yin kana bukata ga Allah arziki ko sarauta ko wani haihuwa ka sai ga Allah kai tsaye ga bayan Allah ka kama ka yi zango in za ka kai wajen Allah yi zango wajen bayan Allah ya malami za ka ji babban malami sai ce yanzu in za ka je fada irin mai martaba ko za ka je gidan gwamna kawai ɗaya da za ka zo kawai ka wuce sai ce a lalle in za a ce gidan wani basarake ba a wuce aka yi akwai shamaki akwai sarkin gida akwai baraya mutum zai fi a yi mai gidan gwamnati akwai protocol don haka za ka tai ka ce ga abin da ya kawo kai ne wani a baka fom ka cika a kai ma eh, gamna in ya yi ka shigo nan ka shigo to sai suka ce Allah shi ma haka ne yanzu Allah haka Allah yake da Allah Allah daidai yake da gwamnan jiha ko da makasa to kaga babban malami bai gane haka ba to saboda haka tauhidin nan yana da muhimmanci kwarai da a yi kokari a fahimci tauhidi shi yasa nan sai ana magana akan haƙƙin mutane haƙƙoƙin uwaye da sauran dangi da miskinai da talakawa da marayu amma aka fara da haƙƙin Allah domin shi ne mafi girma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ahsinu bil walidayni insana ku kyautata ma iyaye kyautatawa ai birran wali da janibi ku kyautata musu da insani da kyautatawa wajen magana da mu'amala duk abin da ake kyautatawa wanda ya karbi sunan kyautatawa Allah ya bada umarni a yau iyaye wadda zai kurba kuma ku kyautata ma yan uwa ma abuta kusa wal yatama ku kyautata ma marayu in an ce marayi al yatama gani ne yatim wane ne marayi Biya an ce ana gaban kaya wanda fadawar yi ta tattata da raba ma marayu da kuma marasa ƙarfi akwai da ya zo na san ba a yi kai ce, ga ko shi marayu ne mai nan kwace masu duk sun rasu haka shi ma a ba na shi to jama'a wanda bai da uwa bai da uba shine marayu? eh mi an marayu? mun san an ce wani a an yi rasuwa baban shi ya rasu da gemi ne ya ɗora kuka ya ce ya zan maraye ko da yake wajita ya zan sirge So, <laughs> maraye abin ake ce maraye ɗan ƙaramin yaro wanda baban shi ya rasu ko ba uwa ba ga shari'a wanda uba ne ya rasu kuma yana ƙaramin yaro ya ke ce mai yatim as allazi la abala aw mata abu to irin wayannan yaran babu shakka abin tausayi ne kwarai da gaske ko da su mata suna nan to hukuncin suna shari'a marayu ne irin mu'amalar da ake yi da marayu da kyautata da ake yawa marayu da kyautata da ake yawa marayu duka wayannan suna da bukatar a yi musu saboda haka Allah ta baraka wa ta'ala yace wal yatama wal masakin sannan ku kyautata wa miskinai wato wanda ake ce miskini akwai fakir akwai miski. malamai sun sabani wajen fassara wane ne fakir wane ne miskini amma dai a masaban malikiya imamu na malik da almajirai sun doki cewa wanda an miskini shine wanda talauci ya tsananta gare shi yana neman abincin gobe bai mallaki abincin gobe ba kenan kullum ya tashi sai ya nemi abinci shi yake cewa miskini to don haka Allah yana ja hankalin al'ummar musulmi musamman ma mawadata su bibi irin wayannan masu bukata bukata matsananciya su kyautata musu ciyar da su abinci su fatar da su sannan su yi musu su abin da ya kamata na kyautatawa saboda Allah domin Allah ya kyautata musu wal jari dil qurba sannan ku kyautata mu makwabci ma abuci saki. ai alqaribu minka alqaribu minka wanda yake makwabci na kusa gare ka fil jiwari ga a wani nasabi ko kuma wajen zumunta nan aljari bil qurba yana yin ɗaukar makwabci wanda ake gida kusa gare ka ko makwabci wanda yake kuma akwai zumunta dan uwa ne ga makwabci ne kuma dan uwa ne don haka kenan ya za a yi sai mu dauka duka makwabci na kusa da kai wanda a kusa gidanka yana da haƙƙi na kyautatawa makwabci wanda yake dan uwa ne kuma yana da haƙƙi shi yasa ake ta makwabta sun tafi kashewo mataki na farko makwabci musulmi kuma dan uwa kuma ga gida ne kusa kusa gare ka wannan shi kowa hake gare ka na biyu makwabci ne musulmi amma yana da gida kusa gare ka amma babu zumunta tsakanin kaga yana kusa ga wancan wajen haƙi sai makwabci wanda yake wato ga shi kusa gare ka amma kuma babu zumunta ka da shi ko kuma kila ma babu addini ba ba addinin ku ba to zama ne kusa gare ka yana da haƙƙin mutuntaka gare ka don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cikin hadisi da dama sa da yake yi da makwabtansa wasu yahudawa wanda ke ba musulmai bane amma kuma makwabtakan nan ɗaukaka mai kyawu har ta kai kyautata wannan sassa suka shiga cikin addinin musulunci domin wajen su ma cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi amma ya hankuri suka gano ta lalle wannan hali na annabi sallallahu alaihi wasallam hali ne na nagarta kuma hali ne wanda yake lalle ya kamata a dina irin wannan hali wani wanda suna cewa makwabta da gare hau ni gare ka gaba da baya kowa na da haƙƙi a gida nawa gida bakwai ko gida bakwai ko gida goma a gida arba'in kai akwai aiki ashe yanzu in mutum lisa gida arba'in da masallacin nan gida arba'in gabas yamma kudu arewa yanzu nan ana kai bakin kasuwa kenan ko dan nan zuwa bakin ta ya gida a wajen ya yi ko in gidaje ne sai in gidaje ne irin can na dauri gidajen lata gida wanda yake ba su da yara amma idan irin gidaje ne zama na baya folotai nan zuwa kaso can nan zuwa bakin kasuwa da waya a samu gida arba'in fulot wanda an ka yanka arba'in saboda haka dai akwai kalubale ga al'ummar musulmai a wajen wannan umarni na kyautata a makwabci Wani jari zul qurba jari zulubi Allah ya taimake mu Wani jari zulubi da makwabci na nesa alba'id min anka wanda yake nesa gare ka fil jawari wato wajen makwabtaka a wannan sabi ko kuma yana da nisan zumunta da kai wasu sahibi bil jambi wato da abokin tafiya wato sahibul dambi an ce aboki na geni da haka aka fassara shi abokin tafiya a rafiku safarin au sana abokin tafiya ko kuma abokin sana'a wanda yake wurin sana'a kuri guda ko wurin kasuwancin ku guda wakilar zauja wasu suka ce mata ake nufi waɗannan duka dai suna da haƙoƙi a musulunci ومن sabil sannan ku ba ɗan hanya haƙƙinsa almunkatu fi safari wanda yake guzurin sa ya yanke cikin tafiya wa ma malakat aymanukum sannan ku ba bayan ku haƙƙoƙin wato bayan ku da dama abin da dama ku ta mallaka min al arqai shine na ku da bayi kenan hadda bawa da aka kai aka samu shi wajen yaƙi ko aka so shi tasuwa mallaka ce aka yi amma duk da haka a musulunci da yake addinin musulunci addinin kyautatawa ne addinin insani ne da shi ma kyautata mai yake mawai musulunci ya sana ga hannun musulmi yake ba a hannun kafiri yake ba inna Allah hakika ta tabaraka wa ta'ala la yuhibbu man kana mutala Allah ba ya san wanda ya kasance mai takama ne mutakabbir mai girman kai ala a akan dangin sa wa da makwabtansa wanda bai da sanyi ga makwabtansa bai da sanyi wato ga yan uwa ne yana musu girman kai na nuna musu tsagawa da bibiko fakuran kuma Allah bai son mai alfahari alam nasa akan mutane ma kunciya yana alfahari da abinda aka baki mina da ilimi na ilimi wa gairi da wani abinda ake ake ma alfahari shine mutum ya rinka yin maganganu na nuna bibiko wani tsari kamar ya ce in mana da yana ce yanzu da daga akwai wanda ya ce akwai mai ilimi ilimi ne in mai su gina ya ce yanzu garin akwai wanda na ɗaya ne hula ya fi kowa ke da ko ba haka ba ko kuma ya rinka cewa garin ga duk wanda ya ja da muna kalle shi muna karya shi to waɗannan irin ire da waɗannan maganganu na nuna jin ƙarfi da nuna ku, Allah ba ya san ana yau kaga magana ita ka nuna alfahari ko ba haka ba amma kama ita da ni ake kama da jiki ake yi wato tattakawar mutum ya canza tafiya saboda yana ci da kai ne wannan shi yake ce mata kama yana nuna kissa amma a lura wasu ta yi ta haka nan ba wai takamata suka yi ba don ka a ga wani yana taka guda guda a ce takamata ya kai wani ɗabi'a ta ɗabi'a ta haka saboda haka dai a mutum ya yi takama ya canza tafiya saboda ni ya girman kai wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala ba ya son haka nan kuma ya haramta haka nan kuma yana wuce da wanda suke yin haka a gaba Allah tabaraka wa ta'ala yace allazina yabkharun الذين يبغضون ويعمرون الناس بالبخل ويكتبون ما آتاهم الله من فضله talaka da sauran marayu ba to Allah ya tsora cewa a ba a wani karshe to in mutum bai bayar da bayarwa ya san mutum to Allah ta baraka wa ta'ala yake waɗanda da suke yin rowa wa ya amuruna nasa bil bukhl kuma suna horon mutane su yi rowa wato suna jan hankalin wasu ga wannan ɗanyen aiki na rowa wa ya kasu nuna ma a ta hannun lahu min fadli sannan suna koya abin da Allah ya ba su na baiwa da falala min ilimi na ilimi walmali da dukiya wa ya suna Allah suna samun Allah shi ma amara mun bihi da abin da ya hore su da shi wala yunfiquna nafaqatal wajiba ba su ciyarwa ta wajibi awal manduba ko kuma wanda aka so mandubiya wa gabar mutu da mahazuhu wato nan alladina yamhaluna duk matsayin mutta da yake kabari mahazufi ne ta kadiruhu kuffarun malam ya kaddara cewa abinda an kamar wannan mutta da shine kuffar Allah ya tsawo ko da an yi fassara gaji gaji a ce butulle ne a ce kuffarin butulle ne Allah ya musu baiwa ya musu arziki amma ba su nuna godiya ba ya kamata su gode ma Allah Allah ya ba su ya ce ga abin da za su yi cikin duke da Allah ya ba su amma sun ki kaga sun yi wa Allah butul. in kuma ma'anar kalmar ta kufarin ta kafirci to Allah ya sauka Allah wata wa a yake wa atadana lil kafirina mun yi tanadi ga kafirai bizalika wanda suka butulce muna da wannan wadda gairi ko wani safihi wa zahir mawdu al muzman ni bayani hukumi mu yi tare tanadin azabun muhina azaba ta wulakan ai za a hana saboda haka akwai hadari ga yin ruwa balema kuma mutum ya hori mutane cewa karku akwai wani lokaci da dama wani zai ja hankalin mutane cewa ko aiki a duniya ake yi ta kai kafai abin nan da nan dai an yi kaza an yi kaza an yi kaza ko yawanci ana cewa a yi kaza a yi kaza ni dai ban yi wani kai ma kakai, akwai masu yana ko ba ko wani ya zo neman taimako ana ganin cewa ga ya yi shi ko bai taimaka wani na taimaka sai ce kai mutumin ga bai kamata a taimaka masu ni dai ban taimaka ya yi kamfen cewa ka kowa ya taimaka to yayin wannan allazi ne ya maka nuna wa ya nuna nasu bil bukur to saboda haka wannan yana da hadari domin Allah ya ce duk wanda yake yin haka wa a kada na na azabun muhina Allah ya mana kariya daga azabin wulakanci kuma nan za mu tsayawa sai dai eh ta karanta wata ayatu wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas waɗannan da suke ciyar da dukiyarsu don riya don su nuna mutane cewa suna yin kyautatawa ko suna yin sadaka wala yu'minuna billahi ba su gaskatawa da Allah wala bil yawmil akhir ba su gaskatawa da ranar karshe wa humul munafiquna sunne munafikai yatalibuna bi amalihim thawabahum minan nas aikin da minafikai suke yi suna neman lada a wajen mutane dunan lahi ba ga Allah suke neman lada ba wal khabaru abinda aka barin wannan mota da shi ma hum qurana shaytan su abokan shaytan ne don haka munafikai abokan shaytan ne wa man yakuni shaytan lahu qarinan duk wanda shaytan ya za aboki ne a gangu abokin sa sahiban ya amalu bi amrihi yana aiki da umurnin shaytan ka hawala ya kamar munafikai fasa a qarina ai huwa to shi ya zama mugu aboki sai dan mugu aboki ne ba haka da aboki da aboki tun da sun miyagu ne su ma sun zan miyagu gaba da abokin shaitan da shaitan duka miyagu ne to Allah ya tawo a nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya amfanar da mu da abin da aka karanta mai ba mu aiki shi Allah ya ba mu lada baki tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير عباد الله أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، كيف يجعل الله بجوك وساء منذ أشهر نتاك النيوي نوان المريكات أولا مثل الله كنا باتر يجب الله سبعة تكين كبير حبيبي الله يجب الله wanda ya gabatar da wannan karatun shi ne da muhammad abu wani muna roƙon allah shi